باب الإولاد بالظهور في شدة الحر حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر عن سليمان بن بلال قال سالم بن كيتان حدثنا الأعرج عبد الرحمن وغيره لونيني هو أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة لك أبي هريرة sai salihu da ke sale kuma cewa wa nafi'un yanin wannan riwaya ta daga araju abdurrahman ibn hurmuza sannan kuma hanyar da shi ta yi hunka kai sana sha da ruwaya daga nafi shi na shi ta yi hunka kai sana wa nafi'un ta yi hunka kai sana ya jo daga nafi'u maula abdullahi ibn umara an abdullahi ibn umar annahu ma haƙiƙa cewa su wasan annahu ma haƙiƙa cewa su haddasa ku ai haddasa ma haddasa ku sun faɗa ma wanda ya faɗa mishi saboda ainihin shi watan salihu makaitana bai biyo hadisi daga abu huraira ba bai biyo hadisi daga abdullahi ibn umar ba a'a annahuma hakika da abu huraira da wannan abdullahi ibn umar hu haddasa sun faɗa ma man haddasa ruwa sun faɗa shi abu huraira ya faɗa ma a araju shi ko a araju ya faɗa ma salihun kai kala. abdullahi ibn umar ya faɗa ma nafi'u shi ko nafi'u ya hada da nuna ke ma haddasa ya haddasa ma sun ma dai sun shi ko kuma annabu ma cewa da nafi'u da ainihin da nafi'u da arabi sun faɗa ma da nuna ke tsana annabu ma haddasa sun faɗa mishi abinda sun fi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala yace idan tattara haru idan zahiyar tsananta fa abidu bi salati ku yi jinkirin sallah sallah ta azhar fa inna shiddatal hada haqiqatan da zahiyar rana min kai da jahannama shi a cikin wata ainihin cikin wuta jahannama to shi da take shi ne ainihin zahiyar da ake yi in ya tsananta lokacin nake nan حدثنا ابن بشار محمد بن بشار قال حدثنا بندر محمد بن جعفر قال حدثنا شوبة عن المهاجر أبي الحسن سمع زيد بن وهب عن أبي ذر الغفاري أنا تيمش جندبون جنابته قال شيء أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بيكرا موضوع الله يكرا ولنا بلا بكينا يا شرع الظهر صلاة الظهر فقال شيء في موضوع الله تيمش أبريد أي جنكري أبريد كي جنكري أو قال قوتي مشي إن تدر إن تدر كي جنكري كي جنكري wa kala sai manzo Allah ce mata shiddatul hari dan ne zahin rana min fahi jahannama kina cikin su shirin ta jahannama fa idan tadda haru idan zahin rana ta fa amridu ku sanya ya ku yi kiri an salatu daga sallah wato sai ci to sai mu kai kiri Sallah nan hatta da aina fa ya sai da mu haka ina wata sunni sannan muka yi sallah wato kenan sai da aka samu zawar shamsi bayan an samu zawar shamsi an ka hidda duk da wari bayan bayan hidda duk da sannan an ka samu kai wasu lori in ba su da ni wato wanda ta kai daidai girman da yake kenan sannan an kai wannan sallah din حدثنا علي بن عبد الله هو ابن المديني قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة قال حدثنا هم اي وانا حديثي من الزهري لابن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم kada ce idan tattal haru idan zahi tsananta fa aure dubi salati ko yin kiran sallah fa inna shiddatal harri Hakika ne zahirin rana min fayhi jahannama kina cikin tushiyin ta jahannama sai dai mazo Allah ya ce mutu itikatin naru ila rajiha wuta ta kai ƙara ga Allahta fa qala tace ya rabbi ya Allah na akala ba abi ba Sashe sashi lana cin sashe na saboda tsanin zahina fa azina laha da rafa sai Allah ya bata dama da sheda guda biyu na fatan fishi tari da sheda guda cikin tsanin cikin hunturu wanda fatan fisaidi da sheda guda cikin lokacin bazara a shaɗu ma ta jidu na nan da harri shi mafi tsanin abin da kuke ji na zahirin rana da kai gashi wuta ce hadama ba wa a shaɗu ma ta jidu na nan da harri mafi tsanin abin da kuke shi kuma ta sanyi shi ma da gashi wuta ce hadama ba to ashe kenan Allah ya haɗa zahi da sanyi wuri guda wuta ta jahannama cikin ta akwai zafi matsanancin zafi wanda ya kasance har zafi na cin zafi sannan cikin wata jahannama akwai sanyi matsanancin sanyi wanda ya kasance sanya saboda yake a cin zafi wannan ba ya ban mamaki ba ne ba su ba suka ce ai mala'iku an halice su daga kankara ta sanyi da kuma wuta da ita Allah ya halice mala'iku a shekarun kaga mala'iku an halice su wata da sanyi shi guda ne abin da bai haɗuwa ta yi zahiri wuri guda to suna Allah ya haɗa ya kuma su kuma suna a cikin wata jahannama Allah ya kare mu daga wata jahannama to kaga tun daga wannan a sai dai ma kuma suka ce a shekin nan Allah na ya gani zahiri da sanyi wuri guda don ka shi ya hanka ji tsananin sanyi to wata jahannama ta gyara ya hanka ji tsananin zahiri wata jahannama ta gyara a shekin nan ya ce wata jahannama kenan to ai wannan ba mu mawaki da bane saboda ni Allah shi na cewa ya na kuni barin da mu salama ala ibrahim a shi kenan akwai bar da mu salama akwai kuma bar da mu azaba akwai sanyi wanda ya kasance azaba na a shi kenan ta ga gashi wata jahannama na sanyi na azaba na ba na rahama bane sai mu حدثنا حدثنا عمر بن حفص بن جاسر قال حدثنا ابي حفص بن جاسر جيلان قال حدثنا الاعمش سليمان بن مهران قال حدثنا حدثنا حدثنا عمر بن حفص ابن جهاز قال حدثنا ابي حفص بن جهاز كينا قال حدثنا الاعمش سليمان بن مهرانا قال حدثنا ابو صالح زكوان عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله شنا cewa amridu bizzuhri ku yi kire sallah azhar fa inna shiddatal harbi dan ne zahin rana min farihi jahannama da gidajen wuta jahannama na ko kuma daga cikin wuta jahannama da ta abu su kuyan wa yahya wa abu awana ala al-amashi ta sun duwa kenan sun bi hakun ne daidai babu tunanin da zuhur ce fai bai mai bayani akan jinkirin sallah ta asahar wurin iya. hadisna adam ko وابن أبي إياس قال حدثنا شعبة وابن الحجاج قال حدثنا مهاجر أبو الحسن مولى لبني تيم الله كو مولى بني تيم الله قال سمعت نجد بن وهب يأتي يا جو أن أبي ذر الغفاري قال أبو ذر كنا منتفشي ما نجد منذ الله صلى الله عليه وسلم في سفر الجودة هي فأراد المؤذن أن يؤذن sai كيرا kiran sallah so shi كيرا ne duhur kiran sallah na azhar faƙarar da biyu sallallahu alaihi wasallam sai wanda Allah ce mai wannan kira an ce bilan ne ya ce mishi a rika yin jinkiri kuma a rana da an yi azina ya koma son shi kira faƙarar da hoce mishi a rika yin jinkiri a tara aina kai a tururi sai da mu a kama gani in wata su dalili faƙarar biyu sallallahu alaihi wasallam sai wanda Allah ce mishi in na shi ta harbi hakika ɗan ne zahi hakika ɗan zahin rana min faihi jahannama shafiya ta wuta jahannama فإذا اشتد الهوى إذا الله يتأننت فأولوا بسؤال كل ذكر صلاة وقالوا العباس ابن عباس رضي الله عنهما تتفيأ تتميأ باب وقت الظهر عند الزوال باب بيان أكن لوكتين سلا الظهر أنا ينسى أما ترى كان الزوال باب صلى لنا بس الزوال تتفيأ تنا كركتا تتميأ تنا كركتا babu wakati zuhur inda zawali wa qala jabirun jabirun abdullahi yace kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ya kasance ta ne shi na sallah bil hada yake wato farkon rana sadara take tsanin zafi tsanin manzo Allah ya sallah yace ne kan ya sallah farkon lokaci kamar yi hadithna abu haka mu ko ibnu abi hamza an da zuhuri da zuhuri kala ce a baya ne an sunu malikin anna rasulullahi haqiqa ma Allah sallallahu alaihi wasallam a baje ya yi tafiyi da lokacin da za ka ta shamsu rana ta karkata fasar da zuhuri ya sallaci a ba kama ala min bai aka min bai babu wakacin zuhuri inda zawadi to haka ce lokacin da rana ta karkata ba kama ala min bai ya aka min bai fa da karanta aka ya ambaci al'imama wanda kana ya ambaci an da fiha umura hakikar kuma tana da alamomi tana da al'amura izama masu girma su makayata ne yace ma ahabba an yi al an shay'in al duk mai fashi tambaya wani abu shi tambaya saboda labarin an haka manzo Allah ne na kai na cikin birnin Madina su daga cikin su suna cewa muna zuwa inda manzo Allah muna yi tambaye har mu kai gure shi an mun fara gure shi mun kai shi ba da jawabi bisa ga lahiyaci to don haka sai manzon Allah da fara da ainihin manya-manya al'amura ta ko daga al'umma hmm. abinda kowa da zai ba ba ilimi na duniya ba yayi bayanin al'umma da manya-manya al'amuran ta bayan wanda suna ce to duk wanda ka kun tambaya shi tambaya ta ce wala ta aruni an ce ba za ku tambaye ni akan wani abu ba illa habartu ko sai na ba ku labari akai ma don su fi makani hala muddin ina tsaye wannan wurin duk mai tambaya shi tambaya ba a kasar na su firka idan ta sun kama kuka sun kai kuka ta haɓe sun kai kuka saboda ni sun san azaba za su tsaka saboda wazo Allah ya tsada sun haka mu kuka ba tambaya su kai sai so haka mu kuka wa a fara an ya kula shi ko ya bata shi na cewa sallolin ku tambaye ni fa kama Abdullahi ibn Hudafa Abdullahi ibn Hudafa as-sahmi ya tashi fa kana ce ma abi wani ne da mai hina saboda shi ko ana jirgin shi ba ga mahaifi ba ana yawa ba mahaifi ne bane don haka shi zai tambaya nan sai cewa ni ne mahaifi na kada sai ce abuka ba za mu da a ce kenan ka ta tafiya da ne na ثم سألنا أتسرى منظور الله يرجع أن يقول سنة ku سلوني كتبيني lokacin da lokacin da umarun da hada da Allah wa ya ga fushin manzon Allah sosai ga wata da sai fa qala ka kuma ala ruku ta yi sai umar duha na akan koyya ne fa qala sai shi radina billahi rabba mun yadda da Allah shine ubangijin wa bil islam dina mun yadda da addinin musulunci shine addinin mu wa bi muhammadin nabiyya mun yadda da alaihi mu shi kuma annabi kaga shi ke sai wani shi duka duka ne wannan shi ya bai shi kuce manzon Allah sai da lafiya shi kuce kaga wannan shi ne kaga wannan shi kai sun ta mutum sallallahu alaihi wasallam fa kada sai manzon Allah ya shi kuma kala sun yake musu ko alayya an gitta min ajala wa na rubuta alifan azu fi ulul hadal hayy watan ga ainihin bango na ga lokacin gona ta ko ga wani malami wannan mu ala alheri ban taɓa ganin watan alheri mai yawa ba irin wanda zai gani cikin gidan aljanna ko sharri ban ka sharri mahi muni ba kamar sharri da zai cikin gidan wuta ba sharri da kai shi alheri da zai cikin gidan aljanna babu alheri da kai shi sannan sharri da zai cikin gidan wuta ba sharri da kai shi حدثنا عبد بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي المنهالي عن أبي برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم موضوع الله يكسر شريك لشبهة شنا صلاة الصباح وأحدنا يعرف جليسه ɗaya daga cikin mu shina gane abokin zama ne wai qara'u fiha shina karatu ga sallar subahin ma baina sittina tsakanin aya 60 da 100 har zuwa ga aya 100 wa kana zuhura ya kasance shi na sallata sallata al zuhr idza ta shamsu ta gota wannan shi an makasudi ta jima bayan shi na ce babu wakati zuhur inda zawali wa asara manzo Allah shi sallata sallal asar wa ahadana gudanmu ya sabu shi na tahiya ila sunan madina zuwa ga mahidi ta madina ita ce kuba da ta shi dawo wato lokacin koma sai kenan zuwa gida zai zo cikin birnin madina shi sallah in ya sallah ta yana mazo sallah ba a shi kuma zuwa a cikin madina suna ciya a wani ya ta amma jini ta madina wani lokaci ta shi wa ganiyata ya ce ɗaya da shi mu zai zo shi sallah asa ta yana mazo Allah raja'a wata alhali shi na bai komawa gida wa shan fahayyatun rana tana nan da zahir da daga hinta ba ta rage zahir ba ta rage haske ba a shi kenan an yi lasa da wuri wuri sai dai shi ne mai ruwa ya ce wani titu wata wannan ke na abin hali zai ce wani titu ne mace ma ƙara fil magaribi abin da faɗa ga sallah ta magariba abin da ke nan abibar zuwa faɗa ga sallah magariba yi ba abibar zuwa Allah bai damu ba ta tahirin isha'i da cikin isha'i suna sulutul da har zuwa sulutul layl wa ta harba da yake shi sulutul dare ko kuke ne shi ne karshen ainihin mutane na sallah na sallah isha'i don ce waya a shi ne farkon mutane sai sallah ta ta'adi ta ko kuma shi ne kashin mutane ta su makara su nake ya lashe ɗarin ne har zuwa da ya shakka ke zurtu lele ya ce ko ko shaɗin lele ya ce ɗan an ka ce zurtu lele wata ƙarshen mutane da ke nan ɗan an ka ce ko shaɗin lele ƙarshen mutane da dare ya kai tsakiya daga dare shi ne ainihin ƙarshen mutane ta sallah ta isha yi. وقال معاذ بن معاذ wato wa qala mu'adh ibn mu'adh shuba kenan ta shi ma daga shuba da biyu wato ya yi wa kenan ya ji ya hasun mu ya ji hasan umar don haka ce wa qala ma'azu ma'azu ya ce qala shuba shuba ce yace laqituhu ni ga da wato ainihin abun da hali ma da ta kuma laqituhu ko kuma sa'annan wato laqituhu ya sake haɗuwa da shi maratan wata rana ba ƙalar ce a wasu rufin tsaye shi ana aka shaka shi a ɗaro laye da wasu rufin tsaye wata bai ba ke shi ana kan kokar turai ko dai rufin ko shi ɗaro ne. hadis na muhammadu kala kunna mu ta ce idan sallaina in mun kai sallah harfa da su billahi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi zahari irin salloli wanda aka yi na azhar wata janna muna sajida ala siyabina akan tawahi mu ittika alhari saboda kare zaji. Zaji na da yawa sosai domin ta ce wani bi in mun kai sallah ta azhar ta da manzo Allah ban yawanci sallolin mu na azhar sai mun dauki zane mun kara sai mun fara shi da zane inda zamu yi sajida ittika alhari domin kare zahi duk dai shi na gudun wajen yin sallah a zahar ko lokacin ta hmm? fasajenna na zuwa riwaya muna sajada ala siyabina ittiqa al-hari fasajenna muna sajada ala siyabina ittiqa al-hari babu tahir babu tahir zuhur ila al bai magana akan jinkirin sallah ta azhar har zuwa lokacin al-asr to malama sun yi sabani akan wannan ce ana jinkirin sallah ta azhar har zuwa lokacin da aka tuna a ko ba a jinkiri to malikun an ta radiyallahu anhu ya ta akan ana iya jinkirin sallah ta azhar a kai ta lokacin da aka amma ya ta akan ana yi a'a malikun an ta radiyallahu anhu ya ta akan ana jinkirin sallah ta magariba a hada ta da isha'i shi ma da uzuri matsayin saboda uzuri na ruwa bisa ga wannan abdullahi bin umar yake bisa ga wannan hoton da ya yake bisa ga wannan kasar Muhammadu ne ce bisa ga wannan wata Muhammadu da Abubakar ne ce bisa ga wannan kuma a ainihin Ahmadu na Hanbali ne ce bisa ga wannan Ishaq da Rawi ya ce sun ta haka ana iya jam'i tsakanin magariba da isha'i amma fa da uzurin saboda ruwan sama an ce wannan ko amma shafi ya ce aka cewa ana iya jam'i tsakanin azhar da asar ana iya jam'i tsakanin magariba da tsakanin magariba da isha'i shi ma wanda da uzurin saboda ruwan sama a shekenan ba a jan tsakanin na a zahar da al'adar. kuma bai ba da isha in faɗin ruwa ba sai kuma da kuma da gani shi na ce hadisna abun umani qala hadisna da zai zaid an gina dinar an jabir bin zaid an ibn abbas an anna nabiyya hadith ma zuwa allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah birnin da sab'an wa samaniya ya yi sallah cikin birnin da sab'an ba wurin tahiya ba ya yi sallah bakwai ya yi a bakwai wanda malam ya raka a takwas al-zuhra wal asara raka a takwas wal maghrib wal isha'a raka a bakwai an gane ko to fa qala ayyub sai ayyub bin abi talib ta asata ya ce la'allahu yana yiwa kila yana yiwa wannan kila tile latin madinati kila shi dare mai ruwa a a da wannan kenan ayyub bin ta yani ya yi ce sai ka an nuna dinari sai a wata bisa ga wannan ana iya yin tsakanin magariba da isha'i amma saboda ruwa ka ga ki ki da saboda ruwa ya kace ki ina ganin haka ina son haka da saboda ruwa yi ashe na kaga in ba babu ruwa babu koyi ba yi. ko da kisa ta yi wanzu Allah ya yi bai da zuhuri wani asali wal magaribi wal isha'i da gairi safarin wala da gairi safarin wala asali باب وقت الأثر وقال ابو اسامه عن هشام عن آل هجرتها باب وقت باي باب بين أكل وللوك تشينا ألوك تزلى ثلاثة وقال أبو أسامة أبو أسامة يتشي يا جو عن هشام دقى هشام ما شيكو شي كو شيكو هي دقى عائشه عائشه تاتي min ƙa'ari hujjarati ha manzo Allah da sallah sallah tana asar rana na tsakiyar gidanta min ƙari hujjarsu ha inu wa rana na tsakiyar gidanta hadisu ibrahim an mudir kala hadisu na asu an yi shani an adihi an na aisha haƙiƙa aisha ƙarsa ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wajen allah ya kasance fi lai asara shine salatun asar wa shamsu rana lam ta haruji ba ta hita ba min hujjarsu ha daga cikin gidanta a'a inu rana ba ta hita daga cikin gidanta ko kuma rana ɗin hadisna qutayba hadisna an yi shahada an aisha anna rasulullahi haqiqa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sallal ya wa rana fi hudati gidanta lam fai'u inuwa bata rinjayi ainihin tudanni ba min hudati hakana gidanta kaga da riwaya ta wannan laisu an riwaya da ta gabata ita kuma ta ta wannan a sauta ta sham ko a ta tare da su kuma wannan riwaya ta ne ke ta ga ta gabata wajen kasance ne da riki Ibrahim Rubin Ibrahim Rubin wa kan da ya shi ko daga Hisham Hisham daga mahaifi ne daga Aisha shi ko wanda da muhakkar ta yaro ko ta yi batun sa'idi na alaihi ne sun sa'idi na alaihi yau zai ce ya samu da daga daga yau shahada ba daga yunus ba ko daga ukairu ana cewa zai sun an yunus an zuri ana cewa zai sun an ukairu an zuri to yau zai yau zai sun sa'in an zuri babu wata da annabi shahada an umurta an aisha anna rasulullahi haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ya sallata sallata al'asr wa shamsu rana fi mutati hakana cikin gidanta lam yasal al wata inuwa ba ta bayyana wata rinjaya ba min hujjati hasana cikin gidansa hadisna abu nu'aymin fandon da kai ne kala hadisna ibnu uyayna an zuhuri ibnu uyayna an zuhuri laysa sa'id an mithli an zuhuri an ubuta daga uwa an aisha daga aisha kada ta ce kana nabi sallallahu alaihi wasallam wa Allah ya tace yusalli shi salata salata asr salata asr yana sallah sallar asr wa shawtu rana qali'atun tana kama fi gidana lam yasalin kai uba adu inuwa ba ta yanja a wani lokaci to wannan ta fi dukkanin su dai wasu shamsu suka bayyana wasu shamsu fi hudu ta halayen sai kai ita arewa waya ta dai suna ta ajiyar alin zuhuri ita arewa waya ta ibnu bayyana alin zuhuri sai shi buhari ce wa qala malikun anas alin zuhuri kenan wa ya hayyan sa'id al-ansari alin zuhuri wa sha'ibul abi hamzata alin zuhuri wa ibnu abi hafsata alin zuhuri watan washamsu fi kudiyati har qabla an tasara shi ya ce washamsu qabla an tasara yau da ibn uyayna an zuhuri ne sun sa an zuhuri sun saba ma malikun an ta an zuhuri sun saba ma yau su ina an sun saba ma shu'aibu sun saba ma ibn abi hafsa wala mutoka mutum biyu sun saba mutum sun saba mutum kuma cikin mutum hudun mutum guda biyar har ɗan wadancan ya amma da kullum anas sannan ga mara ne ya yi rasu idan Allah ka yi hmm. a'a ya rasu idan Allah ka tsani ba Allah ka yi ba Allah ka tsani wuce ayyuka ne su kuri حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أوف الأعلى an sayyarin salamata daga sayyarin salamata kada ce da halta ana wa'adi shi sayyarin da ni da mahaifina salamatu mun shiga ala abi barzata inda yi barzata al-aslami fa da ku abi sai mahaifi na ce yin salamatu kai da kana lahi sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah kasance yadda zai maka tubata kina sallah sallah ta farilla ce qala na yi tablil hadira kina sallah sallah ta gishin rana Allah ce ta da'una har ke kira al'ura sallah ta farko ita ce sallah ta azhar kina kina yadda na ta habu shamsu lokacin da rana ta karkata ta darje lokacin da za ta karkata sannan shi ke sallah ta zahar. kenan kaga ana yin ta'awul lokacin ha wani da lil asara shine ce babu lokacin sala babu lokacin asar wani da lil asara shi sallah ta sallah sallah asar thumma sa'annan ya rinci wa hadna tare da cikin mushkuma ila rahadihi zuwa ga gidanai sai a kafar madina zuwa ga muhimmi kan madina wa shawtu hayyatun rana tana nan da ran ta zahinta da halkinta wala zaitu sai shi ya ce min mace ma ƙara abin da ke fi magari ga sallah ta magariba don haka ya mace da abin da wannan a abubuwan da ke ga sallah ta magariba in sha bin hali ya ce na mace da abin da ya kai hali ga sallah ta magariba balle in bayani ne wa kana ya sahibu manzo Allah shi na son an yi a kirin isha'a shi ne kirin sallah ta isha'i Allah fi ta da'una ha al'adamata wanda kuke kira sallah ta wa kana ya karahu shi na yan annabi kwana kabar ha gabaninsa wal hadith ba'da kina kirinta, amma ha shina a ayi kwana gabanin aita bai so ayi bacci na aita sannan ko sha ki labari bayan an kare ta labari ne da cikin duniya ne ba labari na addini ba abin shi labari na addini ana yi ko bayan salatu isha wa kana yanfatilu min salati gadati manzo Allah ya kasance shi na hita daga sallah ta subahi shine da rajul jalisahu lokacin da mutum haga abokin zama ne mai kasar da su cina kuma shi na karatu aya su da ta zuwa ga aya da hadisi na abdullahi da malama al-qanadi an malikin daga Maliko, ya yi sakon da abdullahi da abi dalha an arsu ne malikin kala kunna mun kasance rusul da asara mun da salata salatul asar summa sa'annan ya summa sa'annan ya harbi al-insan mutun shi ta ila bani amrin da kawfin zuwa ga bani amrin kawfin wa tantance nan ku abin da ba. فإنهم الشاميس يسلون الأسر صلاة ثلاثة العصر bayan mutum ya sallah dan aka kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin birnin Madina sannan ya tashi cikin biyu sannan shi ta Quba tsakanin a masallacin manzo Madina da Quba mil yuni to sai ya sallah cikin birnin Madina sannan ya tashi zo Quba in ya zo Quba shi ko ainihin mutane ko suna sallah da sallah da a je da kaga akwai yawan lokaci tsakanin lokacin sallah manzo da nan da su manzo Allah suna ɗan asar farko lokaci su kurfi suna ɗan asar tsakiyar lokaci an ce nuna ko a ce ke daga gani kawo shi ilmar da jiki an ce man roma na fadawa sai sun dawo da wurin noma sai sun dawo da fadawa sannan a taro a yi ta sallar da asar sai ke daga gaba ko yi ana jikin sallar da asar da ta kasance masu kasuwanci na kuma wasu na'a lokacin hada-hada a ɗan hada-hada ta kwanta sannan da حدثنا ابن مقاتل هو محمد قال اخبرنا عبد الله هو ابن مبارك قال اخبرنا ابو بكر بن قال اخبرنا ابو بكر بن عثمان بن سهل بن حليب قال كتبت نادي ابا امامه ابا امامه الباهلي يقول شنا سوى صلينا من صلى ما كان يامر على الابيد الظهر مطلع الظهر لشي ثم سالنا هجنا مكنسا حتى دخلنا هم مكنسا على انس بن مالك فوجدناه مكنسا نيشي مثل اثر شهر ثلاثه ثلاثه الاخر fa kuntu nace ya am ya kai ba san gona ma hadhihi salatu li awwal sallah da baya mai bayani a lokacin sallah ta lasa hadis na abu lemani kala a wani nasu aibon an da zuhuri kala hadis ne na sunu malikin kala kala na sunu lahi sallallahu alaihi sallama manzo allah ya kasance shi ne sallata al'asar rikin lil asara shi ne sallar asar wa shawtun motafi akun rana tana sama hayyatun tana da rayuwarta tana da haske tana da zahi kai sabu zahibu mai tafiya cikin gidan awali zuwa ga awali madina fa ya tihi shi zai ce mutu shan rana ba take abin tana sama wa ba'd al-awadi tashin ko ainihin shiya da ake birnin Madina min wa ba'd al-awadi tashin awali min Madina suna cikin birnin Madina ala arba ta amyani min hukuta abuna ko ne هو القالدي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس مالك قالت كنا منتسجين للأسرى منا يسرى سر أسر ثم يذهب الذاهب sannan mai tahiya min na daga cikin wa ila uba ya zuwa uba faya tahiyin shi isko shi zo inda suke wa shamsu rana wa taka atun tana sama babu ismi man fata hu al asar ba mai bayani alhamdulillah sallallahu alaihi wa sallam sallallahu eh? alaihi wa sallam abin da malikul asir ya ce wanda shi na wurin akwai akwai ba ta an yi sallah da wuri, ko suna ya goga wani an yi la'asar bai wuce na a yi hogar da siya da ke ra to yasa an yi hogar da siya ce babu sun shi ne mu za ka shi ne na mu gane kamar da ya yi ba ba ba المؤلف المؤلف hadisi wanda kake mu'allaf wal mursal da hadisi mursal wal mu'dal da hadisi mu'dal wal sai aka ta hadisi mu'allaf kina wata shine shafi farkon isnadi da hadisi wannan aikin da mutum ko da yake saboda mai rubutun hadisi ya saba saboda yawan isnadi sai shahi na da kuma sai kala su da ya sallallahu alaihi wasallam ko sai kala abu ko sai kala ibn husayn kala abu hurairah kala su da ya sallallahu alaihi wasallam mahimmanci zai shahi da farko da da hazuwa. to wannan shi aka ce mata aliki shahi farko da na da zuwa da shi ne shi aka ce mata aliki sannan an wasalu shi ko hadisin da aka ce masa ne tabi'i ce da rasulullahi tabi'in nan kana sigila da tabi'ina ko kabila da tabi'ina da tabi'i karami ce da rasulullahi kaga tabi'i karami ce kala rasulullahi Allah ya ce da shahi tabi'i ko ya shahi manzo ya shahi tabi'i ko kuma an tabi'i kabila da tabi'ina in in kala rasulullahi ana ganin bai shi ko wani ba sahabi ba to wannan shi aka ce wa mursali wal mu'adalu shi ko aka ce aka hadisi mu'adalina shi ko shahi rawi biyu ne guda kamar an sanu ce malikun mun shahi mun shahi wannan shi aka ce hadisi hadisi shi ko hadisi shahi ko ko ko tsakiya ko shi shahi guda shi aka ce ko kuma a shahin shi daban-daban a shahin rawi a kuma gaba a shahin wani a kuma gaba a shahin wani yan ba wuri guda suke ba mun kaji za mu shi in wuri guda suke an ka shahin mutum yuko a gaida hindu wuri guda shi da muke mu da in ya kasance ko ina ne aka shahin shi da muke mutane a shi da muke mu'allin in ya kasance ta hajji aka shahin shi da muke mutane sace wata kano in awwali lillahi mu mu'allikun wa lauli ahiri sanat وحكمه تعف إذا لم يجدر وحكم ما ألقه الشيهان مر أو كان موتي السحادي مرسل إن رجولا بسواه يقبل أو قول بالنيل ولا أن يدعوا ومعضل أو لفق المنقطع وكذا وكذا راوي إن ورد إن يتلقوا awwal isnadin farko isnadi idan an haka da rawi hukun isnadi wasta ka buka da rawi in warada sai ka gama inda warada in warada in yi turgo awwal isnadin farko isnadi to mu'allaqo shi aka ce hadisi to ba ingantacce saboda ni an sha rawi saboda zai hita rawi da aka sha ya aka sha rawi cikin nabi a san ba ta ingantacce hadisi ba to sai ya kasance bayan da aka kan hadisi na Buhari da Muslim walau da ahli sarri ko da kuma shi ina ji an fi shari to shi da aiki shi kan yi watan ainihin Buhari da ce a ala shi ce masalan ala Isma'il ibn Abi Hasbata malami ne na to yayin yin hadisi yan bai shi ne shi ba ya shafa wasu ina ko kuma Buhari radiyallahu anhu yace qala Abu Hurairah qala Rasulullahi ko kuma har yanzu Allah an ce kala zai ko kuma ce kala ta mu Musayyib ko kuma an ta ibnu Musayyib an da bai bayar da shi ta ga dai ko ne isari an ce da wannan ko don haka ce wala ahli sarki ko da ko kashe ina da aka shahidi a da ilahi wa a ce da sahabi inda ta ce inda ta ce a kada wala ahli sarki farkon ilahi abin ahli sarki na daga 'yan muka dauka da farko mun kai can inda tarihi yake shi amiru sunani saboda ne aka shahada da ita hari ba bai ke ne don haka sahabi ce a wani sunani na an gane ne ayar sunani nan da muke mace wata ayar su sunani shine tari wasu kuma suka ce a ya aka ce ayar su sunani wata in muka dauko daga farko daga manzo muka ce abin hurera daga abin hurera muka ce da ziyadi muka ce adamu abin ziyadi muka ce buhari muka ce tuba muka ce buhari an gane wannan ko to da in buhari ce a ala duba ya sha ni farko da dani ko saboda kan farko da dani a dan wani ya lokaci to ashe ku ce wani da ahli ko ko da ashe ina da an shari kenan buhari ce ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ku sani to ya hukunci hadisi mu'allaf yake hukumin da'awa hukuncin hadisi ya kasance mu'allaf ina da yake aka zo gafe amma wani idan ya ce in ya kasance bai samu ruwa ba idan hadisi ya zo mu'alliki sai wani hadisi wanda ya kasance musulmi na ya kabare shi shi ne za shi ga zama da shi kuma shi kuma sai yi ne wace ne ko shi kuma hakuna irin wace to duk haka yake ko ne ta ce a hukum ma Allah ka wuce hani wa hukum ce ma Allah ka wuce hani ta'liqi ne Buhari da Ibn da ya wuce an yi bayani akan ta'liqi Buhari an yi ta'liqi Buhari Buhari ne ta'liqi in kana da cikin tajami in ya zo cikin tajami kamar kala wa rawa wa zakara kamar kala abu huraira rawa abu huraira zakara abu huraira wato bina al-fa'il wanda an hakina akan fa'ili ba akan majhuli ba wa hukumar da ta hadisi wannan hadisi ana hukunci da inganci ne an da mulabi ga wanda an karɓi hadisi da shi idan buhari ce kala abu huraira ko ce zakar abu huraira ko ce rawa abu huraira to wannan hadisi za a ɗauke wannan hadisi za a ɗauke shi saboda ya rufe yin jirgi amma idan ku ya shi zuki da an abi huraira ruwa an yusuf huraira yusaru an abi huraira to wannan hadisi ba hukunci da ingaci sai an ta ake da tsari a cikin zai haka da tsari lafiya da rufi sai a cikin zai lafiya da shi an ce da wannan wanda shi mulki mulki guda ta hadisi cikin barin taimawa aw kana wata ashabi ko kuma kasance inda an ka shahi a takadu aw kana takadu da shahi wa takadu ya awal da nadu auka da sarƙan ko ko shagewa ya kasance wanda aka kafa ya kasance mawdi'ar sahabi wurin sahabi na to mutum da shi da wuce hadisi mutum in aka ce ne aka ce hadisi mutum sai ka ce malikun annabi'in an annabi sallallahu alaihi wasallam malikun annabi'in an inda wata annabi malikun annabi'in an annabi an sha ta hadisi ko to duk hadisin da duk imanin da babu hadisi ne shi aka ce mursali to me an kuce hadisi mursali hukuncin hadisin murtali ko malikun da tafiyi na shi na aiki da hadisin murtali wajen tunan wajen shari'a yana hujja da shi abu hanifa shi na hujja da hadisin murtali sannan a mutunan hanbalin wadan ɗaya daga cikin rawayi ne shi na hujja da hadisin murtali ilafin shafi shi shafi ba shi hujja da hadisin murtali sai ya kasance da kibarun tarihi na idan kafir mai tarihi sai kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to gun ainihin tarihi shi na aiki da wannan mun murtali na amma shi na zama hujja gare shi an kiyaye da wannan ko to amma da malikun na da da abu hanifa da ahmadu na hanbali suna fiye da hadisin mutum da wa an kana da ke bayan tarihina kabirin mai tarihina ala rasulullahi au kabirin tarihina ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da kabirin mai tarihina ce ala rasulullahi da kabirin mai tarihina ce ala rasulullahi kun kun malikun na da abu hanifa da abu na hanbali da gudanar da ya fara shafi radiyallahu anhu a tabi'i to ina da jawran shi ma hadisi ya kasance wanda an kai. ya zama sabila ina da jawran in yi samu dori zai sai wa da wani zai kura na karfa hadisi mursali sai wani hadisi mursali to ta shi kawai shi ko hadisi mursali sai kawai ta yi shi kawai shi ko hadisi mursali sai jima'i shi kawai shi ko hadisi mursali sai hadisi mursali shi kawai shi ina da jawran zai sai wa da wani hau kawai da zai ko kuma ta an ka shahe wani da da mutum biyu kawai wato gabanin sahabi ke an ka shahin mutum su gabanin sahabi guda a jere dai farko kuma san farko kuma san ya kawo shi an ku kawo abu ya kawo ko shi an ku shi shahin wannan abu ya kawo ta kawo na abu ya kawo ta kawo kawo gabanin sahabi da sunayen da liwala a jere kamar alin kare kenan a in muka ce gabanin sahabi kamar da Allah misali mun ce hadisna Buhari ce hadisna Adamu a cikin ce an shuba an Muhammadu da an fi cikin ka ta shi kenan Adamu da abi ce an abi Qurayza ko ya sha shuba ya sha Muhammadu da ce an kya da wannan za ka wannan shi au kabulu ne nuna yau za mu ce shi mudal shi da mace mudal haka nan kuma kai ko cewa an kai مثلا مالك عن النبي an ka shahin tari aka shahin hali ne wanda da aka ce ko cewa kai aka yi matsalar gocewa hmm, aka yi alal misali a to a kamar alal misali a wannan daga cikin da kamar alal wani abu da faruwar na ya shahin tari ya ma kiyaye ce kan ma hatu ta hanyar wani ba wa wata da wani tabi ne yake ba sha'abi riwaya da sha'abi ya biyo ya bi da wadda mai yawan kiyamati ana zuwa da tura da al'umma sai Allah ya ce sha'abin da kaza kai kaza wa mai kaza kai kaza sai ce kai bayan Allah ya wallahi Allah bai ba sai a rufe baki ne sai a tabbatar da yin da shaida to kaga da kake kima sha'abi shi yayi bi da wadda bi da wadda mai yawan yawan kaga yan tafiya bai san abin da kawai faru a ba abin da wasu Allah ke ba da labari masu Allah wanda faɗa ma da hambai da faɗa ma duk wani faɗa ma ma tabi ita ce kaga yan tabi ke faɗa abin da faɗa da shi ma wanda dina ya shahi ne da da hari da ne sabuwar da ne wala an kawo ba mu da shi da muke mu kudade aula ko kuma ya kasance ba ba ma ya kawo bisneni wala ya kawo ma mata farika daban-daban to mun kai shi da wuce mun gani daula ba ko kake shi mun kai shi da wuce kai shi mun gani wannan zai je ka ga bin ba da kai a shekke ne mun kai bin ba da kai hadisi ne aka ce musalina a hadisi muhallaji kaga ai ta ba an kada wani ya aka ce hadisi musalina an kada wani ya aka ce hadisi musalina an kada wani ya aka ce hadisi musalina an kada wani wannan ba ke sai ta kenan

na majalisar in ka zo ba ka sallama sai ka dafa in ka shigo cikin makarantar ko ana karatu ba ka sallama duk wanda ba za a yi musu sallama ba kuma har ƴaƴan ma sallama ba dole za ka amsa ba dole sai ka mayar ba ba a yi musu sallama kuma ba dole za su yi ba saboda shi ne karatun alƙur'ani an ce alƙur'ani an hana karatun aya wannan aya na jiran wannan aya wannan aya na jiran wannan aya to in an ka tsaye da karatun aya an kai sallama ita wannan aya an raba da ƴan don a mishi ba a yi haka wannan bazan zai na ke da a tsoron fi wani bu'an da shi. Ana na gan kawo babi na lokacin lafiyar guda biyu. Ana da bambanci lokacin da ya shigo. To in an kai na dudan makarin sassu ya yi. In ya kawo babi na farko ya kuma kawo babi na To na duka mace ce fasarar kuma ga wata riwaya a ya sa wanda ya ba babi. a same shi da ba wani kuma irin ruwa ce suka yi wani wasu ai wannan alƙasmai yan kare da wani ma halaka la kuma da an kare shi eh wannan haka ne jihadi da rayuwa ne shi wannan hadisi eh, ne jihadi mun dawo daga jihadi karanci a jihadin da mun mun kuma babban jihadi shine jihadi da rayuwa shi mara shi an murari ba baga bagami da kai لولا كما عليك في الأخلاق وتجاب رسول الله عن إليه وأن حديث الدوش أبرد مجيبا to wannan shi ma na kuma wani hadisi amma dai ba ta inganci ne ba Allah shi na cewa can karkashin tafiya haya na bai iya ainihin tsere kawa a kan hadisi amma na san hadisi na wanda Abdullahi a Abbas ya rawaito karkashin wa ma da duniya wani yanzu ila da ya kuni ai ila da ya kuni sai da kusan an ka a fulani a ƙala ƙala su da ya sallallahu alaihi wasallam ƙala la subhanahu wa ta'ala kuntu kanzan la ni tattare da wanda ba a sani ba wa halakatu da halaka ko kuma kana kan zan Allah ya kasance duk da wanda ba sani ba وحلق الحلقة يا أيها يا حد سحر كل shi. wannan ita an sa da Abdullahi bin Abbas wanda ne gani cikin wani wuri amma ban tsayo a kanta ba amma dai na gani da kusan yana shekara a ji da shi ne kuntu kanzan la ko kuma kana la kanzan la yura fa halaka al halqa li ya'rifu fa qala wa ma halakatu al jinna wal insa illa mai bayani ce wannan ya ta fasa da Abdullahi da Abbas kuma ya kai mun a cikin da ta da bayan hadisi ko a an yi tambaya ko abin da shi tambaya wai shi wa a samu wani bawan Allah shi ta iba shi wata bauta ma Allah ke daga malatar baki haka samu kanta da Allah haka ma su ne daga aikata huka wanda ba zai samu ba ba a samun wani bawa na Allah duk wanda ba annabi Allah ba ba zo Allah ba ba ma ba ne so ya amma asumai duk wanda ba wanda ba bai da isma sai ga aikata an tambayi ah, ah, a an tambayi wannan a junaidu al-baghdadi an ka ce a yi adil wali sai shi sai ce idan an yi kuma sai masa turan da daga wannan duk daga wannan ba mu cewa za a samu wanda ya ce masu mita babu masu abinda ma abinda ahlus sunna wal jama'a sun kashe a cikin nan cewa babu mutum wanda an masu ne ba mazali a ba ko da masu wani ba masu mai na ba gane ba a yi kuskure daban sabo daban rabban na za a yi na inda zina hau a sana mu a haɓar ya gane amma na hana magana a kan a yi asir waliyu ba a yi hannun waliyu ba a yanzu mu bar zai zahirin tambaya kan haka. Kisa da zahirin tambaya babu wanda an masumi ba madani da annaba ba to ya masumi duk wanda ba su ba masumi ba ne kamar yanzu nan eh, akwai yana iya ba masumi da kuma yana wani hanyar tsari shi wajen mahfuz kuma shi wajen ma'azina to ai an ta ga na zama masumi in ba ba a samu ka gane ba a da lafiya cewa masumi na ka gane amma akwai wanda ya kasa a mahalla ya bari ka gane amma ba masu yi bane ko ba masu yi bane ko ya ba su yi da kira ka yi ba su yi ta haɓɓai da kan ba ba su ce maka su masu waɗanda ma an ce ga kuɗin na suna cikin ajiyar da buzurin ba su ce masu mai na a ce ma ɗan ajiyar da ke kishuni ne a ce shi ban ma da kyawun adalin da shi ne eh, kun ka sa'ila aika ta baya shi haka da shiga kun sa'ila aika ta baya manzo a ga saboda saboda kariyar daga a ce wani masu ne a ba mu masu ne ba magana da annaba ba wannan shi a ganin maluma sun kai tsaki a kai kuma wannan shi a yin gurin maluma sun kai a kuma wannan shi duka gare shi a hannun suna jama'a su babu ma'asumi in ba magana da annaba ba amma akwai wani akwai masu karama ba mu sun karama wani sannan ba mu sun wani taka ba shi ba ba ne mace ba ta adai ake mace wani ya samu a wajen da zuwa wani ba kamar za ba kamar na ba wani ke zuwa walima ga maza shi ba ga mata ba masu Allah sallallahu alaihi wasallam shine magana akan walima ta maza ba da mata ba masu kuma mata irin wani wanda su kai da su ne duba ta da maza wannan ba shi da kuni a kamar can da shi wata yaro da namun kawai in nazmin kobara inda yake cewa mahaifin da kuma jimiyar ma'ani fi jannatin da gurfa an mutane kamar kaka za a kan kanta. Na? da kiyaye ahalin amma na ta magana ta magana kuma na ana magana ilzami na ilzami aka magana wanda ya kasance sun kama kansu aikin a ba su aikin to a kan ai an mara cikin nan da ya ta wani eh to ai ya ya halatta mata su shirya walima ne shi gaba ta musu ba ya halatta ba shi halatta mata su shirya walima ne shi gaba ta da ni shi da shi ya yi shi da shawa Allah shawa shi na gari gari mata ba su gani zuwan da ne shi musu wa'azi suna kallo ne shi na kallo sai dai a samu shamaki ina shamaki ana yi ba su ba ka kawo kalla a tambaya wani ba a game da ina idan mutum rubuta ta bayan ta yi

bambanci da sallar mace da namiji daga ainihin mace da jintina yadda mace yan zaɓe da sallah za ta mace da jinta wuri guda ba ta buɗe kafafunta sannan ba ta rage hannuwanta da jikin sannan kuma idan za ta yi karatu za ta fi karatunta da duka da sallolinta za ta fi cika wajen da duka da sallolinta wannan shi an banci sallar mace da namiji yadda ga wannan malum fito sun fita kuma daga wannan dukkanin a kuka hawa sun kafi min sahaba sahabar misali a mata ba su fita da ranar karshe ina da shi cikin sahihul buhari wannan namu za mu cimma bayani a akan idan mata zuwa mata cikin hadisan da an haka wani idan mata zuwa masallaci an kawo hadisai kan cewa mata bai da su da jama'a da sallar su bayan sallar isha'i bakin sallar su bayan da sallar ta isha'i nan mata ka ida su da masallaci wannan shi a cikin zamanin mazu sallallahu alaihi wasallam ya an kai lokacin isha'i ka gaba da ranar ba ya an kai lokacin su bayan ba da ranar ba suna yadda su tafi har su dawo da masallacin su bayan ba a gane su saboda ba a tantancewa cewa wacce masu shafo ne ba a gane su ta ga fi da kilan da tasura sannan kuma sun dawo da dawa da tasura haka kuma don haka an kace ta sun ta magana ba akwai sauran hakki sai da sallar isha ya zafi ta wannan hadisi sun inganta akan wannan zamanin banzo ke zamanin tare da aiki sai kasance ainihin ta ga yan su hana mata su akwai kimanin tarihi na wanda ya haka ba za a sha la san abu ima Allah makar da Allah ya ce muka ba wa shi ya ce ta wani ce dan nan da su daga yadda ta bata kenan na shi kenan kaga na daga alhukumu ya yi wani ma'ana ilai alhukumu ya yi wani ma'ana ilai yanzu shi duk gabar su da kan su ba da su da ishari ba su da mai ɓanna to yanzu ba ta ga tun zamani ta ga ɗaya ba so ka ce ba mu barin shekara ta. Abdullahi bin Umar ya hasan da ce ce ma wanzu Allah ta ce ba ka barin shekara ce ba mu barin ta. yanzu za ka da zai da ɓanna to wannan hukunan ina ga wani ina ga gaba kuɗi da rana za a yi gyara Allah ya samu bayani ga wani malami akan haji na mahaifiya ya sai malami ya nuna mana ya makaikin shi Allah ya sama haji shi Allah ya ko je ya yi sannan ya biya mahaifiya sai da an ka ɗan samu jiki sai zan bana ya samu ya biya mu kai ne sai ce to akwai mahaifiya sai su ta yi. ina tambaya akan wanda ya kasance so shi biya amma ya dace sai dai a ce mishi ainihin shi fara biya mu da mutum shi biya amma ya dace saboda mai haƙi rukun na alƙalin islami shi ke na kare kanka za ka fara ba ta dubu idan muka ci da rabu bai zo gawa zuwa ga neman gafara bai zo gawa zuwa ga alƙalin alheri shi ke na kare mutum da ne da fara ba in ka fara da biyu, da wani ba daga inda ma daga suna kawowa suna ko a kawowa suna ko an wannan to na ya samu shi da ke gida ba wani tare to wannan kan ce shari'a saboda kuɗin banki ruwa inna Allah amma kuma wannan ya haka ya hadisi kuma shi ne ba wata hadir harami wa asa wata hadir harami wa asa ki shi na inganta da dukiya ta haram amma kuma ya haka da kuma ya ka kuma ya haram yanzu dai an bai aiki kura da haiti ko ko daban da wani ko kowane zai shi za su yi rani su ayar da tamattu da kirani da ibrani ko wanda zuba ne sai ga ni ake makani ne a ne ake yi ne shine shawwal zulhada zulhaji ne. ake makani shi ne ainihin zurulaifa ko jufa ko tantimu ko yalaba ko za ta rike ita ne lafa da an kai ta za ta rike an kiyaye da wannan to ka ga ainihin misali wa'annan miƙaƙi na makani shi na mazo Allah ka cewa kunna la da kunna wani ba a ta alaihinna da ma a ta yi wa kunna ya kuma nan miƙaƙai gaba ɗaya guda wata ta ce hunna wa anna bi qatayhi la hunna ga manzo annan wurin wani ma ata alaihinna da duk wanda zo ga irin wannan wurin ga ma balagha al-hajj wal umrah wanda ne haƙi ko kusa.